cikin waɗanda suka tare manzo Allah suka hada a kai gare shi akwai abubakar akwai umar akwai ali bin abi talib wa gairuhum sahabbai manya manya suka ce bari mu je inda manzo Allah yake mu tsaya in za a kashe shi a kashe mu gaba daya domin babu amfanin rayuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu fi muqaddimatil muqatilina suna gaban mayakan ma a bil khatar da suka fahimci akwai hatsari ala zatihi sharifa gangar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya alaihi salatu wassalamu wa tahiyya ta amincin Allah ya tabbata gare shi da gaisuwa saru fi muqaddimatil mudafi'ina sai suka zamo cikin sahun farko na masu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kun ga in muka koma cikin wannan karatu da muka yi na yau za mu ga malam a cikin wannan littafi arrahiqil maktum yana suranta mana yadda yaƙi ya kasance a uhud a tsakiyar yaƙin ba farkonsa ba ƙarshensa ba tsakiya ko musamman daga lokacin da nasara ta subuce daga hannun musulmi kuma ya faɗi dalil ne yasa nasara ta subuce kuma ya fahimci cewa musulmi sun kasu kashi uku a gurin waɗanda suka gudu wanda Allah ya ce ya yafe musu daga baya da kuma waɗanda suka suka tinkari inda mushrikan suke ba su da yawa aka kashe su su ne waɗannan su saba'in da in mun je madina muke kaiwa musu ziyara mai musu addu'a Allah fa zuru hafa ina tu akhira akhirah muke zuwa mai musu ziyara mai musu addu'a waɗannan mutum saba'in da suka yi shahada a yakin Uhud waɗanda muke zuwa mai musu addu'a cewa Allah ya ya ji kansu da rahama ya karɓi shahadarsu to su ne su saba'in duka a nan aka kashe su gaba ɗaya ba wanda aka ɗauko akwai an ce akwai ɗaya ma da aka ɗauko shi aka kashi gida aka sake mai da shi aka binne shi a can to da su zama matattarar su guda in mutum ya je ya dinga tuno waɗannan labaran da muka bayar duk sanda Allah ya sa ka je umara ko ka je maka dan ka ƙare musu addu'a kuma ka ƙara riƙe musuluncinka da kyau ba kawai ka je ka gansa ka ce Allahu akbar kaga su Hamza an ah, jarumai su Hamza Allahu akbar jaruman gaske sun yi aiki to kai aikin me kai kai me naka aikin in kasuwa kake wani irin gudunmawa kake ba a kasuwancinka in siyasa kake wani irin gudunmawa kake ba musulunci da siyasarka in kasuwanci kake wani irin gudunmawa kake ba musulunci da kasuwancinka in aikin gwamnati kake yi wani irin amfani kake da aikin gwamnatinka kake taimakawa bayan kayi aikinka daidai kuma wani dama ka samu kake amfani da ita wajen taimakon al'ummarka da addininka yadda kowa ma yake yi kai aikin daidai a zo a gaba matsala a aikin kuma kai amfani da aikin ka taimaka yankinka da al'ummanka wanda kuma wannan shi ma wani shashi ne mai muhimmanci sannan mun ji yadda abubuwa suka caccanza da yadda aka kashe baban fatil yaman annabi alaihi salatu ya bashi diya yayi sadaka da diyar nan ko mun ji Anas bin Nadar shi ma yana cikin waɗanda suka yi shahada kuma an samu gawarsa da ciwuka da raunuka guda tamanin da 'yan kai